Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaru amma da farko ga muhimman kanin nasu. Wani wurin ajiye gas ya kama da wuta a ranar jiya a unguwar Bobiyal da ke nan yamai a cewar Ganau gobar ta samu asali ne daga fashewar butalin gas. karamin yaro da aka sace a watan da ya wuce a agadarsa an gano shi a ranar jiya tare da taimakon 'yan sanda feji mutane biyar ne aka kama da ke da hannu cikin wannan al'amari a cikin shirinmu na musamman kuma za mu je da ku yankin maradi domin tattauna kan halin covid-19 to yanzu ga labarin naku daki-daki butalan gas eh, a farfashe katanga ta lalace wato habdi ko ina na gidace matsalar da ta rutsa da wasu mutane da ke karkashin inuwa shine halin da ake gani a yau da safe bayan gobar da ta tashi a ranar jiya da yamma a unguwar bobiyar ta yamai a cewar mutanen da unguwar wutar ta tashi ne dalilin washewar gas ba a samu asarar rayuka ba amma kuma an samu asarar dukiya asuma na shina ya hira da wasu ganau Gazi ne ake saidawa nan bayan mu kuma suna cikawa da kansu. To gas din ne suka ajiye kusa da su a lokacin da suke girkin abinci. Sai butulin gas din da suke girkin da shi ya fashe. Sai butulin da ake cikawa suka kama da wuta. Muna cikin gida dai ne gobarar ta fara. Dukkanin mu har ma na sakawa duk sun toye. Ba mu da komai a halin yanzu sai rayukanmu. Gidan yana lake da katangar ne. Da butan gas ne suka fara fashewa. Muka fita da gudu tsakanin gidan da katangar ne na jimu. In ban da shi ba wanda ya ji ciwo. Mu mun ji tsoron kada abun ya kai ga gidajen shan mai ya hallaka dukkanin unguwa. wanda ke waje ne suka gani suka zo suka faɗa mana muka gudu muka fito tare da dukkanin yara. Mun ji tsoro daga wurin da muke muna ganin yadda kwalaben gas suke sama da wuta su yi ƙasa. Wasu sun ɗauke yaransu suka gudu da su nesa waɗanda ke da mota. A maraɗi magada sarautar Katsina na damuwa da jinkirin da aka samu a cewar su cikin shirin zaben sabon sarki Katsina bayan rasuwar sarki Ale Zaki a ranar 24 ga watan Juni shekara ta 2021. A jiya sun je fadar sarki domin ganawa da Galadima da ke rikon kwarya a cewar Lauli Dan Kusu kakakin 'yan masarautar yanzu wata takwas kenan da ba su da wani labari kan wannan batu a cikin rahoton Muhammad Mamman. An samu wajen wata takwas tun da aka aza shi. Aka ce shi ne rikon kwarya babu wata magana da ta hito tsakaninmu da shi tunda a ka'idance ko shi yake zama mai sadarwa tsakaninmu da bangaren wajen gwamnati don akwai wani labari nan ne za mu samu shi to tsawon wata shidda bai taba waiwayen mu ba muka taru muka ce to bari mu je mu iske shi mu tambaye shi dalilai ya ce wannan dalilai shi ma tun da aka aza shi babu wani bayanin da ya shigo tsakanin shi da ba don mu ba ne dan al'umma ne al'umma ta musu a masa amma dangance da ta da ake yi shi ya kawo duwan ga wannan gidan ba wurin siyasa ba ne nan wuri ne na a ɗauka a dibi wanda ya cancanta a ya bi kukan al'umma ya shiga gaba ga neman haƙƙinsu da ci gaban gari sai dai a nasa bangare galadima masarautar katsina haruna yandaka da ke rikon kwarya ya ce babu wani labari kan ranar da za a gudanar da zaɓe a halin yanzu duka a cikin rahoton muhammad mamman mu gwamnan jiha muke tuntuba mu gwamnan jiha ne kamar magabacin mu mun tuntuba sai dai su ce a tsaya a jira su ma gwamnan jiha minista yake jira gwamnati yake jira lokaci dai ne in kamar bai yi ba sai hakuri amma tun da muke nan matsayin mana wani muna tuntuba mu abinda gwamnati ta gaya mu in ta ce mu gare su mu kira su mu gaya musu shine muke yi to har yanzu dai yadda dai suke jira mu haka muke jira amma dan tuntuba mana tuntuba eh, tana yiwa a yi da gaugawa kuma tana yiwa a tsaya shi kan shi gwamnati akwai abin da yake dibo ko ba gaskiya ba abin da ya tashi mu za a zo a gani kuma mu kuma mu gane su baki abin da za mu yi gani kenan 'Yan sanda a gadarsa sun gabatar a yau da safe da mutanen da ake zargi da sace wani karamin yaro mai shekaru guda da wata shida a cikin watan Afrilun da ya wuce a unguwar Dagmanet a cewar karamin alkali mutanen da aka kama duk 'yan Nijar ne kuma za a tuhumar su da sace mutum da kuma haɗa kai da mayagun mutane. Karin hasken kwamishina Isaka Amadu shugaban 'yan sanda PG a cikin rahoton Anise Karim. A yayin wannan bincike mun tuntuɓi ma'aikatar kamfanonin sadarwa na salula da kuma jama'an ofishin masu bincike kwararru waɗanda sun dafa muna wajen binciken da muka yi wajen kama waɗanda ake zargi. Bincike na farko ya kai mu da kama mutane biyu a na Agades. Mun zurfafa bincike wanda ya kai mu na kama mutane uku a Ciro. Sannan mutum na uku wanda yake da haɗin baki an kama shi a Ciro kuma shine ya riƙe yaron. bincike ya kai mu ga kama wasu mace da namiji da ba su fallasa abin da ya faru ba a yayin da muke bincike a na Agades. A jimilce mutum biyar ne suke da hannu a wannan al'amari. Yaron dai an same shi a Tiro kuma an mayar da shi a cikin iyalinsa. albarkaci karo na 20 na jerin halin 'yancin 'yan jarida a duniya Nijar na matsayi na 59 cikin kasashe 180 a cikin rahoton reporter san frontier na shekara ta 2021 da aka fitar a ranar jiya bisa shafin su Nijar na rike da matsayinta na shekara ta 2020 duk da raguwa mai bada kwarin gwiwa na adadin cin zarafin 'yancin 'yan jarida a cewar rahoton A dabra da sallar ƙasa da ƙasa ta 'yancin 'yan jarida a ranar jiya ofishin jakadancin Amurka a Nijar ya gayyace masu ruwa da tsaki na 'yancin 'yan jarida a wata liyafa a gidan jakadan da ke Yamai. Shugaban hukumar sadarwa Dr. Kabir Sani ya yi amfani da wannan dama domin gayyatar masu ruwa da tsaki na kafofin sadarwa da su karfafa alherin da aka samu ta fuskar 'yancin 'yan jarida a Nijar a cikin rahoton Muktar Hamadu. Zan ƙara jaddada taya murna ta ga harabar jakadancin ƙasar Amurka da kowace shekara take sanya wannan biki kan sahun gaba. na zai karkata wajen gwamnatin ƙasar Nijar. Kun san ba a daɗe ba ya kawo gyaran fuska mai mahimmanci musamman dokar daina kamu kan laifuffuka da za a yi bisa aikin jaridanci. Babban ci gaba ne da ya zo ya ƙarfafa makaman shari'a na ƙasar Nijar ta fuskar ƙarfafa 'yancin jarida. Ina kuma kai gaisuwa ta ga Studio Kalangu bisa samun takardar shaida yabo da ya samu don ko shine kafar labari ta farko a nafiyar Afirka da ya samu wannan karamawar. Yana baiwa ƙasar Nijar haskaka don wani bi wata kama ce ake ɗaukawa ƙasar Nijar maimakon abin da yake na tabbas. Yanci a faɗaɗe mafalki ne kuma manufa ne kamata yayi yi mu nazarci tattarar abin da muka yi kan gaskiya da ya waje ba a gani da kuma abin da ya kamata mu yi saboda tana iya kasancewa ba mu yi tunani da shi ba. Kafin zuwan shafukan sada zumunta a Nijar jaridar bisa takarda na rike da babban matsayi da ta goma shi a cewar Rabiu Adamu daraktan ma'aikatar aikin jarida Iftik makomar jarida ta rubuta na cikin rudani dalilin rashin kwararar ɗalibai a waɗannan shekarun baya-bayan nan. Adama Dawaki ta haɗa mana wannan rahoto. Sashen jaridar rawaita majalla na kan bacewa 'yan shekarun bayan nan a tsangayar bada horon sa'o'in bada labari da sadarwa iftik inda ake horar da 'yan jarida. A cewar daraktan darussa ɗalibai goma sha ɗaya kacal cikin kusan jimillar ɗalibai ɗari takwas suka rubuta kansu a sashen jaridar rawaita majalla Rabiu Adamu. Ba mu da yawan ɗalibai a wannan sashe, inda ɗalibai ne ma suke gudun sashen aikin jarida na rubutu. Ɗalibai goma sha ɗaya ne gare mu wannan sashe tun daga aji na ɗaya zuwa na uku. A sauran sashen koyon aikin jarida muna da kusan ɗalibai 60. wasun kuma na tsunduma sana'a ne ba tare da samun horo ba na tushe. Jafar Muhammadu na tsangayar sa ido ga kafofin labaru na ƙasar Nijar mai zaman kanta Unimed. A yau an yi la'akari waɗanda suke shiga aikin jarida na rubutu suna son aikin kuma suna ƙoƙarin koyawa saboda haka ne hukumar sai sai ta sake tsarin tallafin da take baiwa kafafen yada labarai inda ta keɓe wani kaso domin horar da 'yan jarida a cikin irin wannan tsari nan ne ya kamata a yi gwagwarmaya domin sashen da babu da yawan ma'aikata a kwadaita wa matasa su je su samu horo a fannin aikin jarida na rubutu tunda masu karanta majalla da dama sun fi karkata ga shafuffukan sada zumunta na yanar gizo kambacin majallar da aka sani to ce makoma ke ga jaridar rawaita majalla a ƙasar niger. Hukumomin Nijar sun shirya wata liyafa domin karama babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a ziyararsa a Nijar. Daga cikin mayan bakin da aka gayyata akwai shugaban 'yan adawa Tahiru Saidu, lamarin da ya jawo tufa albarkacin baki da dama kamar na kwamitin tattaunawar siyasa sai NDP da ke fatan ganin wannan ya kawo sassauci a fagen siyasar Nijar, Yahaya Garba, sakataren dindindim na sai NDP. wanga eh, shugaba na opposition chef de file l'opposition ya halarci wannan taro lalle yan Niger da yawa ko masu lura da harkokin siyasa da yawa na Niger sun ji daɗin wannan abu da ya yi kuma mu muna fatan a yakaran wanda yake wani kasa nan kenan kaga mu na CNDP sai mu ce wannan abu abu ne mai kuma muna fatan gobe ma yan ka ce ga harkar kasa duka yan siyasa su yi zamanto tsintsiya madalmanki guda a zamanto Niger yau duka yan ka ce harkar kasa ce abu ne mai wani kasa ya zamanto muna uwa ɗaya uba ɗaya shugaban adawa wannan babban kundi na kasa shi ya kirkiro shi ya yarda shi kenan ba abu ne na wasa ba opposition ita da kanta cikin constitution an yarda ita kuma tana da unhuwa amfani an san matsayinta kuma an san aiki na kamata yi Nijar na karɓar daga ranar 7 zuwa 20 ga watan man shekara ta 2022 gasar samun gurbi na cin kofin Afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 kani Ivan. Ƙungiyoyi bakwai ne na shiyar Zone B na Ifowa suke halarta wannan haduwa su ne Ghana, Burkina Faso, Benin, Cote d'Ivoire, Togo, nigeria da niger mai karbar bakuncin. niger na cikin rukunin Pool A tare da Cote d'Ivoire, Togo da Benin kuma wasanta na farko za ta buga da Cote d'Ivoire a ranar Asabar bakwai ga watan man shekara ta 2022 bakin karfe biyar na yamma Stade Janar Sani Kunce na yamai. not my Don zuciyar mu na musamman tun yau da 'yan makonni halin cutar COVID-19 na raguwa a Nijar maraɗi na daga cikin yankunan da annobar ba ta yi ɓanna ba. Kimanin masu alamun kamuwa ɗari ne aka gano cikin watan Afrilun shekara ta 2020 zuwa yau a ciyar ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin ta fuskar ƙasa matakan kandarkarki da aka ɗauka sun kawo sassauci ga masu balaguro a yin taron ministoci na ranar 14 ga watan Afrilun shekara ta 2022. Karin hasken Shebu Malam Lawali mai kula da sadarwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin a cikin rahoton Muhammad Mamman. Yaya yanayin annobar corona yake a hali yanzu a nan maradi? La situation actuelle de la pandemie. Yanayin annobar cutar coronavirus a yanzu kai hin ya sassauta don kotun ranar 19 ga watan Janairu 2022 ranar da muka kididdige halin kamuwa na ƙarshe ba a sake samun ƙaruwa ba ta wannan fannin. Kenan hakan na nuna a fuskar ja ana iya cewa annobar ta sassauta. ta. Tun lokacin da annobar ta bulla mutane nawa ne suka kamu a jihar Maradi. Maradi an kididdige halayen kamuwa da cutar coronavirus 100 da gwaji ya tabbatar. A cikin halayen nan 100 mutum tara suka rasu kuma dukkan cibiyoyin da ke cikin jihar kowane akalla ya kididdige yanayin halin kamuwa da cutar daya banda gundumar mai. Bai daɗe ba an ɗauki matakai domin sauƙaƙa wasu matakan kariya. za ka iya cewa? Eh, a eh to ta fuskar sassaucin matakan gandagari abinda za a iya ce shine kamar yanda na faɗa gaskiya yanayin allobar koda ta fuskar ƙasa ana ganin sassaucin kuma ganin bazuwar kwayar cutar ya zan a karkara a yanki da ma a fuskar ƙasa da ƙasa hakika ana ganin sassaucin har ma ga bulluwar sabbin halayen kamuwa kenan haɗe da dukkan ayyukan da aka yi musamman musamman shaushawa hakan ya sa mahukuntan kiwon lafiya suka shawarta ma gwamnati da ya diba wa'annan matakan ganda gari na kariya don baiwa 'yan ƙasa damar su yi kai da kawowarsu cikin ƙasa har ma zuwa ƙasashen waje kamar misali ga masu balaguro ta fannin gwaje-gwajen da aka tilasa akwai wa'adin da aka rage can farko misali masu zuwa ta jirgin sama kwana biyar ne na sa ido ake musu daga bakin ranar da aka ɗau gwajin yanzu an maido shi kwana uku kuma har wa yau an mutum ya yi shaushawa ba a tilasa mashi gwajin an lalle wa'adin na yin shaushawar bai wuce wata ɗaya mako hudu. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu. Barin haɗa ko da malama Aminata Abubakar wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a huta lafiya.